مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم siffar aljannar da Allah ya yi alkawarinta ga masu tsoronsa ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana kuma a cikinta akwai ƙoramu na nono wanda ɗanɗanansa ba zai canza ba a cikinta akwai ƙoramu na giya mai daɗi ga masu shanta da ƙoramu na zuma wadda aka tace ta daga duk abin da zai iya ɓata ta kuma suna da duk abin da suke so na kayan marmari kuma ƙari kan haka Allah zai shafe musu dukkan zunubansu ba za a kama su da su ba shin wanda wannan shine halinsa zai yi daidai da wanda sakamakonsa shine zama a cikin wuta ba zai fita daga cikinta ba har abada kuma za a shayar da shi ruwa mai tsananin zafi ya yayyanki 'ya'yan hanjin cikinsa saboda tsananin zafi